malamai kuma gara ku sani cewa nauyi ne a kanku wani sa'i an ce dole sai ana linzami wa zuciya dole sai an kai zuciya nesa ƙungiyoyin nan da ake da su na addinai ko kuma na addinin musulunci a jihar bauchi dole ne in ɗauki wannan dama in kira ku don allah a zauna lafiya a daina nuna yatsa wa juna ko a dinga hawa mambari ana kiran sunan shugabanni ko kuma ma malamai ko kuma dattabai ana zagin su wannan ba daidai ba ne saboda kuwa abin da muka sani kamar yadda aka zayyana wa'azi a nan ba a kira sunanmu ba amma mun san da mu ake yi to wannan ne zai sa mu gyara ba tozartawa da cin mutunci ba to akwai malamai masu yi gani da kakakin majalisa kullun daga Habuja daga ko'ina ma ana so mu kawo takunkumi na doka. To amma mu mun saba da ‘yanci a jihar Bauchi da zaman lafiya dukkanmu uwa ɗaya uba ne. Babu daidai ba ne a ce an kawo wani ƙasida inda za a hana wa'azi yadda mutum ya ga dama, amma ganin daman fa ya kamata a masa takunkumi da linzami. jihanmu tana zaune lafiya kowa yana da mutunci muna da da'a kuma mu mun san cewa 'ya'yan sarki ne 'ya'yan malamai ne ko da yake muna siyasa yanzu sanata ya ce ko kuma ba ma shi ya ce ba aka ce yana iya yin wa'azi ana to saboda haka daga cikinku yake ni din ma a cikinku nake malam zubairu kafin madaki ɗan sarki ne amma Allah ya jarabce shi da malantaka ko kuma ya ni'imantar da shi da malantaka sai ya zama ostazi shi ma wandon sai ya tashi sama baya sa alkyabba to kun ga haka Allah yake muna godiya a yanda ake zaune lafiya a zauna lafiya gwamnatinmu muna la'akari da 'yancin kowace ƙungiya na addini muna sa ku a cikin gwamnati kamar yadda kun san akwai wayanda suke cikin ƙungiyar nan suna tare da mu a gwamnatinmu muna yi ne don ku samu wakilci amfani da malami a harkan gwamnati yana kawo albarka na kowane ɓangare shi ya sa duk wanda yake tare da mutu ya san cewa yana wakiltan ƙungiyansa ne da ba a samun haka saboda na gama kamar lokaci ya gabato wata rana ma malaman nan za ku kore mu a siyasa saboda kuwa ke sauraro kamar yadda sanata ya ce in za mu tara wannan taro sai mun kashe kuɗi mai yawa amma ba ku sani in kun shiga siyasan kuma za a zage ku fa kamar yadda ake zagin shehu ba yanzu saboda haka muna godiya a shirye muke mu zauna da ko cikin mutunci kuma duk abin da ya dame ku ku gaya mana za mu yi a wancan ramadan na yi alkawari zan yi gida wa wanda yake zuwa babban malaminmu da yake zuwa daga kano ko ba haka ba yanzu nake tambaya an yi aka ce ba a gama ba na ce to ba zan ji kunya ba insha Allahu abubuwa da shi sabon shugaba ya ce zai zayyana a feji ɗaya ko biyu ina jiransa don mu tattauna ya ga abin da muke da shi a faifai abin da za mu iya yi da abin da ba za mu iya yi ba haka gwamnatinmu take ba za mu iya yin komai a lokaci ba kun ga yadda muka ɗauko dokan ta ɓaci a kan ilimi kuma har da ku a ciki don idan ba a kawo isan ilimin musulunci ba to ba za mu ci gaba ba idan aka ce jihar Bauchi ta tafi yawan ambaliyan wanda suke galantoyi wato out of school children to ba a dauki ba ya la'akari da wayannan almajirai su ma masu ilimi ne sai dai yan boko ne suka dauka idan baka iya turanci ba kai baka da ilimi to sai mun canja yanda muke duniya ta gan mu daban yadda ya kamata ba za a ce duk mutum ba da ilimi na turanci ba shi jahili ne to muna kokari mun gina azuzuwa da yawa za mu ɗauki malamai kuma dole sai mun dawo da malaman musulunci a makarantunmu kafin mu samu da'a kuma za mu yi wannan insha Allah tsangayoyi ma za mu musu sola yadda za su dinga koyar da harufa da kuma addini wannan kungiya na izala na jihar bauchi wanda take nan gwallaga ta yi fice ta zama cibiya na ilimi muna da iyaye da 'yan uwa wanda kullum dindindin a nan suke zaune ba komai suke yi ba sai dai suna ɗauke mana nauyin tarbiyyar da al'umma da ba da shugabanci duk abin da za mu iya yi mu ga mun inganta wannan ƙuduri wanda babban ginshikin abin da ya sa muka zo duniya kenan wato bautawa Allah subhanahu ta'ala to insha Allah za mu yi muna godiya Allah ya saka da alheri muna muna taya shi sabon shugaba muna ko da yake ciyaman na fati na ce dan APC ne ko to ba za to shi dan gidana ne tun ban san zan zama gwamna ba kanina ne muna zumunta sosai ko ba haka bane saboda haka wani ma ya rawa balle dan makari shi dan uwana ne kuma zan ba shi goyon baya bana da wani matsala da shi bana da matsala da duk wani shugaba sai dai wanda zai fara mutane wanda zai kawo husuma wanda zai kawo tarzoma to wanda shi baya cikin sha Allahu ko su din ma muna takunkumi muna haƙuri wa kanmu saboda ba amfani ana kace nace da malamai wanda sun zama su ginshiki ne in ka taba su kamar ka taba al'umma Allah ya saka muku da alheri wanda suka zo daga nesa musamman ma malamai suka zo suka idar da wannan